Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalul duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren talata 22 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo wannan shirin a daidai wannan lokacin. A Najeriya majalisar ƙasa ta yanke wasu shawarwari ciki har da albashi mafi ƙanƙanci na naira 27 a wata amma ƙungiyar kwadago ta ce mun yi tur da wannan abu da ya faru yau za kuma a ji cewa uwar gidar shugaban jamhuriyar Nijar na ran gadin jaddada muhimmancin lafiyar iyali da kuma iyaye mata. Wannan arme da ake ma 'yan mata a kan jikinsu bai kosa ba, abu ne wanda yana kawo musu muskila ba kaɗan ba. bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda za a yi zaɓe mai inganci a najeriya kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barka da dare An kiyasta cewa akalla mutane sha biyu aka hallaka yayin da aka raunata wasu fiye da ɗari uku a cikin tarzoma da ta ɓarke a ƙasar Zimbabwe sanadin ƙarin farashin man fetur da aka yi. Haka kuma a yau ne shugaba Zimbabwe ɗin Emerson Mnangagwa ya ba da umarni a gudanar da bincike akan tashin hankali da har ila yau ya janyo kama mutane sama da ɗari shida. sai dai kuma wasu masu sharhi kan al'amuran ƙasar sun ce wannan sabuwar gwamnatin wacce ta yi alkawarin canja rayukar mutane ƙasar bayan wahalhalun da suka sha fama da su a lokacin wa'adin mulkin shugaba robert mugabe na kusan shekaru 40 ita ce ta kitsa wannan tashin hankalin na yanzu. A yau talata ne hukumomin kasar Afghanistan suka tabbatar da cewa kungiyar Taliban ta kai hare-haren jiya a wani sansanin soja da ke kusa da birnin Kabul, inda mayaka suka kashe mutane akalla 36 suka kuma jikkata 58. An ba da jimlar mace-macen na farko a hukumance cikin sa'o'i 24 bayan da aka kai harin akan wani sansanin bada horozwa da ke birnin Maidan Shar kimanin kilomita 50 daga babban birnin kasar. wasu jami'an tsaro da ba faɗi sunayensu ba sun faɗa wa manema labarai bayan da aka kai harin ranar litinin cewa an kashe mutane sama 126 kuma mutane da dama suka samu raunuka a cikin wannan farmakin. 'yan majalisar republican a majalisar dattawan amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatan zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka da aka yi wanda ya yi daidai da abin da shugaba Donald Trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata, kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in baka manda, wanda 'yan jam'iyyar Democrat suka ce wannan ba zai je ko ina ba. Batu mafi mahimmanci a cikin wannan tarzomar shine bukatar Trump na neman makudan kudaden dala biliyan biyar da digo bakwai na gina katanga kan iyakar da ta raba Amurka da Mexico. Ɗaya daga cikin alkawuran da Trump ya ɗauka lokacin da yake yakin neman zabensa na shugaban ƙasa. Sai dai kuma, 'yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin da shugaba Trump yake nema domin gina wannan katangar sun yi yawa kuma ba za su hana mutane tsallakowa zuwa cikin Amurka ba. Wata kotun ƙasar Rasha ta ƙi ba da belin wani ba Amurke da ake zarge da laifin leƙen asiri. Paul Whelan wanda ke zaman ɗan ƙasashen Amurka da Birtaniya tsohon sojan ruwa na Amurka ne. Da aka kama shi 28 ga watan Disamba bayan da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta zarge shi da laifin leƙen asirin ƙasa. Ko da yake kuma hukumomin Rasha ɗin ba su bayyana ainihin laifin da ake zarge shi da aikatawa ba. Iyalinsa sun ce ba shi da wani laifi tattare da shi. mutumin ɗan shekaru 48 ya bayyana a kotu a babban birnin moscow a yau talata yana neman a sake shi amma alkalin ya ki amincewa da sakin nashi. Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausan muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau majalisar ƙasa ta Najeriya ta yi wani zama inda ta yanke shawara kan wasu muhimman batutuwa ciki har da na albashi mafi ƙanƙanta a Najeriya wanda bai yi ma ƙungiyar ƙwadago daɗi ba ga dai wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. taron majalisar ƙasa wanda ya kunshi shugaban ƙasar najeriya da tsoffin shugabannin ƙasar da shugabannin wakilai na majalisar ƙasa da maimayan alƙalai da gwamnoni na tarayyar najeriya ta amince da albashi mafi kankanci ya kasance naira dubu ashirin da bakwai a kowane wata ga ma'aikacin najeriya yayin da ita gwamnatin tarayya ta ce za ta iya bada naira dubu talatin mafi kankanci wannan matsayi dai za a tura majalisar tarayya ta ƙasa wanda za ta gudanar da aiki a kai kafin ya tabbata kuma har a aiwatar da shi bisa ga dokoki na najeriya amma tuni kungiyar kwadago ta yi taro a abuja inda ta yi tir da allah wadare da wannan matsayin tana mai cewa ba gudu ba ja da baya sai ta tilasta gwamnati ta biya mafin kankancin naira dubu talatin din kamar da aka tsara kuma aka amince tsakanin kungiyar kwadagon da gwamnatin tarayyar najeriya kamar dai yadda usa a kungiyar ta haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta najeriya malam nasir kabir yake bayyana min a fure da na yi da shi a abuja bayan da kungiyar koli ta majalisar tasu ta kammala taron ta a abuja haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta najeriya mun haɗu a mun yi tir da wannan wato abu da ya faru yau mu a namu tunanin kamar yadda muka amince da shi shugaban kasa shine a wannan tripartite committee da ya kafa mun amince da mafi kankancin albashi dubu talatin ne kuma shi mai girma shugaban kasa ya ce mana zai ɗauki wannan abu ya mika shi ga 'yan majalisa saboda ta zama doka ma'aikata su ci wato amfanin wannan abu to abin da ya ba mamaki shine a nan shi mai girma shugaban kasa yana nuna 'yan najeriya cewa a yayi baki biyu kuma a nan ya nuna 'yan najeriya cewa ikirarin da ake na bin doka da oda a kaga ba ta yi tasiri ba tunda doka ce ta ce a wannan abu duk bayan shekara biyar a ƙara kuma an zauna a kwamitin nan an amince wanda mu a ƙungiyance ba za mu lamunta ba za mu ɗau babban matsaya wanda insha Allah za mu zunduma cikin yajin aiki a na sai baba ya gani To amma ita gwamnatin tarayya ai ba ita ce kaɗai ke da hakki ba ta tara majalisar ƙasa wadda ta kunshi tsahin shugaban ƙasa da gwamnoni da tsahin shugabannin majalisar ƙasa da sauransu kafin a yi wannan matsayin ya za ku mai da laifi akan shugaban ƙasa. A to zargin da muke shi ne me isa shi shugaban ƙasa da muka mika wannan rahoto cewa i kafin ya kafa wannan kwamiti duk abin da aka amince a wannan kwamiti a ta zauna kuma ya amince bai kamata ma ya ce mana zai mika wannan majalisa su tattauna ba abu ne wanda an riga an kafa kwamiti kuma an amince ai a sharuɗan da shi shugaban kasan ya bari wannan kwamiti cewa duk abin da aka amince shi ne za a aiki da shi saboda haka ai a wannan kwamitin akwai wakilan gwamnonin na akwai wakilan shugaban kasan nan akwai duk bangarorin na akwai wakilan su a gurin malam nasir kabir kenan na daɗin ƙungiyar kwadago ta najeriya a tattauna da ne da shi a abuja ga dukkan alamu dai rigima ba ta kare ba saboda sai majalisar kasa ta yi zama ta saurari bayanai daga sassa daban-daban na gwamnati masu biyan albashin nan kafin a yi amincewar da watakila kungiyar kwadagon za ta amince idan aka daidaitu bisa ga doka umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria to a gaida umar faruk daga nigeria kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda uwar gidan shugaban kasa ta shiga ran gadin jaddada muhimmancin lafiya da kuma sukunin iyali musamman ma na uwa shu'abu mani gare ka uwar gidan shugaban kasa dr lalla malika isuf shugaban tsarin tattalin iyali da wani rangadi a maraɗi albarkacin buɗe kamfan wayar da kan jama'a basa tsarin iyali ko kowa da mazuna ɗaya mata fannin auren dole ko na gaggawa da ke iya musu matsaloli ga kuma ganar da uwayen ɗaya saka ɗaya mace karatu har ta ida ta samu amfanin karatunta duka a burin kawar da maganar jansi a cikin zamantakewa al'umma ministan ci gaban mata da ƙananan yara madam elbak da bayani na ɗaya muna son mutane su gane muna da al'adu wanda in ba mu kiyaye su ba har kullum gidan jiya noman goje misali wannan arme da ake ma 'yan mata akan jikinsu bai kosa ba abu ne wanda yana kawo musu muskila ba kaɗan ba tun da jikin yarinya in bai kosa ba kun san akwai matsala a cire ta a kai ta ɗakin miji akan alhali ba ta san menene arme ba za ta kwashi ciki akan alhalin ba ta san ba ma menene take ciki za ta aihuwa aihuwa ta zama yi mata kikikaka jikinta bai karbi wannan nauyi ba to kun ga abu ne wanda ba abin da yake aikatawa sai mushkila ga jikinta ya kamata a yi nazarin shi yan <clears throat> aihuwar ta zo da gardama gaba daya take zama mata matsala saboda shi ke kawo yauyin fitsari an cire ta daga makaranta an kai ta gidan miji kun ga babu rayuwa cikin karatu babban cikas ne gare mu wannan tsari na uwar gidan shugaban kasa dokta lalla malika da haɗin gwiwar ƙungiyar raya ci gaban al'umma ta ƙasa da ƙasa UNFPI na da tasiri domin jinƙan jama'a cikin wannan tsari da ƙungiyar sarakunan gargajiya a ta bakin sarkin gazawa mai martaba Muhammad Sani Marusa ya yi magana da yawan sarakunan gargajiya na jihar Maraɗi baki ɗaya. Suna shiga cikin daji suna waye kan bisa abu hudu na ɗaya lakwal ta mata na biyu ya zama to mutane na zuwa asibiti musamman mata saboda kiyayewa da lafiyarsu da yara. Eh, na uku muna kiran mutane su dinga musguna ba matansu saboda yana kawo musu illa a cikin tafiyar nan dan hudu mun ce musu su dinga kula da ɗiya da yara a sa su makaranta kuma a bar su yi makaranta har su kai wani matsayi a cikin shi wannan ziyara ta dokta lalla malika ta gam da talakawan jihar maradi saboda ta kawo musu taimako na kayayyakin abinci ka tashi tan 500 idan aka kiyasta kudaden sefa sun kai miliyan 125 ga gwamnan jiha na maradi akan wannan tallafi premier dam da sunan jama'a ja. maraɗi sai mu ce muna godiya kuma godiyan mata gode rabon wannan abincin ko baki nan allah yana bayan mu yana ganin mu za mu fake za mu kai ƙara wajen allah wanda ya yi zalunci wajen rabon abincin na allah ya kama sha'ibu sashen hausa na murya amurka daga Maraɗi jamhuriyar nijar To a gaida Shu'aibu Mani, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a gudanar da zaben Najeriya cikin nasara kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar yau za mu fara daga kwara. Wake kan layi daga kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba dina Sokoton Najeriya mai bula kala kala daga nan kwara. Muna jin ka malam. To dangane da abin da ya shahi abin da ya shahi zaɓen da za a yi. Domin mm. kiran da za mu yi da hukumar zaɓe na ɗaya da shirya zaɓe na adalci wanda ya zanga da ta goyi bayan wani ɗan takara ko kuma wani wata jam'iyya. Haka su kansu jama'a ya kamata su yi takatsantsan su bi duk dokokin da aka kawa na zaɓe ya kamata su ba da goyon baya na ganin cewa an yi zaɓe lahiya an kuma ƙare lahiya daga ƙarshe kuma muna roƙo Allah shi ba mu shugabanni masu gaskiya da kuma tsoron Allah. To mun gode Malam Garba daga kwara kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Eh, assalamu alaikum Rabu mai manja da kanwa daukar lere Kaduna ce. To muna jinka. ka. gaskiyar magana zaben nan masu kawo cikas da adawa da gwamnati duk su suke kawo saboda kowa yana son yin magudi a cikin su kuma su jama'an zaɓe da 'yan sanda da su ake haɗa kai ake wannan ina kira ga hukumar zaɓe idan aka yi zaɓe a gurin a bayyana a manna a sanar kar wani ba hanya za mu yi zaɓe a ƙauye kafin a kai santan zaɓe sai mu zanci an canza yawanci aka yana fara kuma da 'yan sanda da malaman zaɓe duk da su ake haɗa kai da kuma masu sanyin magudin saboda haka ne ina fata su masu yin zaben su kula malaman zaben su ji tsoron Allah wata ranfa ba su ne ba to mun gode da wannan shawara taka daga Kaduna kuma bari mu cilla Borno wake kan laye a Borno Allah Umar from Borno state to malam Umar muna jinka eh, gajiya lafiya lau Lafiya lau muna son mu ji ra'ayinka uh, kan hanyoyin da za a bi a tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin nasara a Najeriya. Na kira ku ne muku gaisuwa kawai muna mun dade muna tara na kuma ba mu kama ku sai yau. To mun gode sosai Malam Umar kamar yadda muka ce so muke mu je ra'ayoyinku kan yadda za a gudanar da zaɓe cikin nasara a Najeriya wato ta yadda ba za a samu magudi ba da kuma tashe-tashen hankula da dai sauransu da kan kawo cikas ga zaɓe. to bari mu je mu adama wake kalla ya adama umaru ne daga fulani to mana daga to mana jin ka eh, to yadda za a yi akan akan eh, zaben hmm. ya kamata a samu sukuritai sosai hmm. wanda zai tabbatar ba yadda za a yi a yi wani lungu amma ba haka ba aiki da kuɗi wanda ake ana rabar wannan yana kawo miskila alhamdulillah to mun gode sosai da shawararka daga najeriya ko ko dai daga arewa bari mu je mu kurmi wake kalla a ikiti ado ikiti musa na kare daga ado ikiti to muna jin kamala musa tuni yana kira ga jami'an tsaro lokacin zaɓuɓɓuka wanda za a yi oh. ya kamata su kiyaye doka da oda kada su musguna ma wani ko wani a harkar zaɓe to mun gode sosai daga ado ikiti bari mu koma arewa wake layi a kaduna ibrahim kalmasi garba barka da lasariya barka da haka mutula sunana murtala ina kiran ku daga gare da gasa a kaduna tarihin najeriya to muna sauraron ka to a kalmaci yadda nake ganin fa al'umma mu talaka fa mu riga yanzu mun waye hmm. a ba zai taba yiwa kan wani ba mu je mu kashe rayukan mu mu kona dukiyoyin mu kawai mu ja mu kasan mu ci baya muna nan a mu mun riga mun nade mun linke shi katin mu in Allah ya sa da muna nan mun san wanda za mu ba ƙuri'a mu ma ba tare da hadiya ba insha Allah kuma haka muke kiran kowaye a ƙasar nan an wuce lokacin a ta rikici za ga kasashen ma da shugabannin sun fi shekara a mulki amma sun zo an yi zaɓe sun ci kuma ba ta da hayaniya ba balle to mutala ya za a yi zaben cikin nasara to banda shawarar da zaka da da ka gabatar da so muke mu san kuma ya kake ganin ya kamata kuku hanyoyin da za a bi a yi zaben cikin nasara eh, yanda za a bi shine a yi nasara shine muke gaya masu jami'an zaɓe na farko dai su tsara abin su bisa tsari kar a je akwatin zaɓe ya kamata a kawo shi da wuri kayan zaɓe kar a zo wasu lokuta wasu gurare a ce ba a kawo ba an kai kuma kayan zaɓe wasu gurare sannan jami'an tsaro su masu sa ido sosai in Allah ya sa da wayannan za a sa a cikin nasara da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala daga Kaduna bari mu je mu kebi wa ke kalla ya kebi. salamu alaikum Malam Ibrahim barka da aiki. Barka da warhaka. haka. so suna na dan asabe mai fata daga nan wuri kebbi state muna jin kaɗan asabe to dangane da zaben da ke tafe ina da yakini insha allahu da yardan allah a hukumar zaɓe za ta yi zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idanun 'yan najeriya ko kuma a idanun duniya gaba daya saɓanin irin zaɓuɓɓukan da suka gabata can baya mun ga yadda ake cika akwatuna a rungum a je can police station cikin police station a buɗe akwatin zaɓe a cika wanda insha Allahu a wannan zaɓe karkashin jagorancin ah, sabon shugaban hukumar zaɓe karkashin jagorancin kuma shugaban Muhammadu Buhari. Sai dai baka ba mu sha mm, watakila masu sauraron ka za su su ji shawarwarin da zaka bayar na ganin cewa an yi nasara kamar yadda kake son a yi nasara din. To hanyar da za a bi a yi nasara shine ita hukumar zaɓe su tsaya tsakanin su da Allah kada su nuna bangaranci ko kuma kada su nuna goyon baya ga wata jam'iyya wannan shi zai sa a samu zaɓe sahihi karɓaɓɓe a Najeriya da ma duniya baki daya. To mun gode sosai da wannan muhimmiyar shawarar da ka bayar bar mu je mu Bauchi Yakuba ke kalla a Bauchi. Wake kan layi a Bauchi. Kana magana da Haruna Usman daga Bauchi. To Malam Haruna muna jin ka. Gaskiya muna ma hukumar zabe fatan alheri a wannan zabe da muke fuskanta amma babban abin da muke so da shi ne kamar yadda inspector general na 'yan sanda ya yi alkawarin cewa ma'aikatan za su aiki yadda ya kamata muna fatan kowane polling unit wato rumfan zabe kenan mm. a samu akwai dan sanda a takaita biyu zuwa uku haka mm. hakan nan zai hana wayanda suke son su hana zaben nan yiwuwa yadda ya kamata samun uzuri to mun gode sosai da wannan shawara da ka bayar da fatan hukumar 'yan sanda na ji daga bauchi bari mu je yobe wake kan layi a yobe assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana alhaji umar horeba da gasho a jihar yobe najeriya to horeba muna jinka ka To, da farko dai zaɓen da hukumar zaɓe za mu yi mata fatan alkhairi. Mm. Da kuma addu'o'i. To wannan zai mu za mu za mu iya cewa wannan babban isbeto da aka kawo musamman sauye-sauye wannan sauye-sauye ya nuna mana cewa za a yi sahihin zaɓe a Najeriya nan. To mun gode har yanzu dai mun makale a Yobe. Wake kan layi a Yobe ila yau. To da alamar layinka da matsala ko za ka dan za ku da daga inda kake magana ko za a dan samu bambanci. yanzu. Eh, muna jin ka ci gaba mu gani. Yawwa Allami ne mai injin sarfe daga karamar hukumar Gaidan Yobe State. Yawwa Malam Allami muna jin ka raɗau ci gaba. To ni ra'ayina kamar yadda wani dan uwana ya faɗa game da matakan tsaro da ya kamata a ɗauka. Mm. kowace maza ba ya kamata a ce kar mu rasa akalla polis guda ɗaya ko biyu hmm. eh, kuma mu ma masu jefa ƙuri'a za mu zama jami'an tsaro hmm. saboda sa ido a abubuwan da yake shiga yake fita hmm. saboda fatan mu dai a yi zaɓen nan lafiya a gama shi lafiya Allah ya taimaka mana amin mun gode sosai daga yobe daga kuma bari mu je mu ibadan wake layi a ibadan umar abubakar 360 ne daga ibadan to 360 muna jinka ka ra'ayi eh, ra'ayina shine a nan wurin mu dai Allah dai sa a tabbatar da zaben nan lafiya lau a yi shi lafiya a gama lafiya. Shawara. kuma su hukumar zaɓe su ma kamata a ce sun yi adalci. Mm. Kasi amfani da wani ya zo ya kawo masa abin da ba shi ba ne har su juya wa mutane ra'ayin abin da suka zaɓa ya zamanto ba shi aka ja a kai karshen shi ba. Mm. To mun gode sosai da ra'ayi da kuma shawarar da ka bayar kamar yadda muka ce so muke ku bayyana ra'ayinku. Oke bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Wa alaikum salam kaɗan za ku ɗa kaɗan daga inda kake. To ci gaba. Malam Ibrahim Kalmasi na maka fatan alheri. Mu ma haka muna jinka. suna na yakubu dot sabon o oh seven ina kiran ku daga nan garin kamar ikulu haka ne sabon o oh seven muna jin ka eh, yawwa ni fata na allah sa a zaɓe lafiya gama lafiya ah, kana da shawara kan yadda za a yi zaɓen lafiya a kuma gama lafiya din eh, eh, shawara na guda ɗaya ne wanda ya ci zaɓe a bashi hmm. wato an haka za a samu zaman lafiya kenan to ya za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali to eh to shi ne idan idan hukumar zaɓe ta sa ya zama da zaɓe cikin kwanci hankalin Allah da za a isha gama lafiya. Wato a baza jami'an tsaro da sauransu? Yawwa ko ina ko fulun da sa su. To mun gode eh, sosai. Eh, a ƙarshe na muku fata da ilimi kwana Mu ma muna maka wannan fatan. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ya rage kwanaki goma sha ɗaya kawai kamin a soma wasan ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin da zai wakana a jamhuriyar ta Nijar a garuruwan maraɗi da babban birnin mai kuma 'yan Nijar na ci gaba da yin furuci game da wannan gasar da janguriyar Nijar za ta karɓar sa. Saboda Allah mun ji daɗi matuka saboda abin alfahari ne yau a ce a duniya kwallo ana lissafawa da niger a ce yau za a ɗauka wani gagarumin kofi wanda ya fice ga duniya a ce yau a kawo shi niger duk da dai akwai sauran kasashe wanda gasanin duka ba a basu ba aka ɗauko shi takanas ta kano aka ce niger za a yin shi to gaskiya mu dai sai dai mu ce mun gode abu ne wanda zai kawo niger ci gaba kan kuma sunan niger zai fita a duniya a dalilin wannan wasan muna fatan 'yan wasan mu na Nijar su taɓuka abin a zo a gani kuma muna musu fatan alheri. A labarun sauran duniya kuwa yanzu haka ana ci gaba da mayar da murtani game da ɓacewar jirgin sama na Emiliano Sala ɗan ƙasar Argentina da a can baya ke buga club ɗin FC Nantes na ƙasar Faransa kuma a ranar Litinin da ta gabata ne ya yi bankwana da sauran abokanan wasansa waɗanda ya bari na FC Nantes na ƙasar Faransa ɗin domin zuwa sabon club dinsa na Cardiff City a kasar Ingila dan wasar mai shekaru 28 ya kamata ya sabka tun jiya karfe 9 na dare a Pays de amma har yanzu ba a same shi ba kuma dazu-dazun nan ne aka dakatar da neman bincike a cikin sararin samaniya da ma cikin ruwa inda ake tunanin watakila ko jirgin ya fada binciken ko ya tsaya ne saboda gurbacewar yanayi na tsananin sanyi a irin wannan lokaci a kasashen turai a wani bangare a sha'anin wasannin kwallon kafa a yau ne ake tsammanin cin yarjejeniya ta yin wasar kwallon kafa tsakanin dan kasar italiya nan mario balotelli da club din olympic de marseille na kasar faransa na tsawon watanni shida amma yanzu haka ana jiran dan wasar ya sabka a birnin marseille abinda zai tabbatar da cewa lalle zai koma kungiyar ta olympic de marseille a nan gaba idan muka leka a wasannin birnin open na ƙasar australia na tennis tsitsipas ya lailaye roberto batista a ɗazu-ɗazun nan da ci bakwai da biyar hudu da shidda shidda da hudu bakwai da shidda abinda ya ba shi damar kai ga wasan kusa da ƙarshe na wasannin open na tennis na australia ita ma 'yar ƙasar Tek dinnan cewa da petra kitova a ɗazun nan ne ta nasara gabar 'yan ƙasar australia ashley barti haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To gaida Haruna gashinmu mu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. ta cewa akalla mutane sha biyu ne aka hallaka yayin da aka raunata wasu fiye da mutane sama da ɗari uku a cikin tarzoma da ta ɓarke a ƙasar zimbabwe sanadiyan ƙarin farashin man fetur da aka yi haka kuma a yau ne shugaban zimbabwe ɗin emerson manangwagwa ya ba da umarni a gudanar da bincike akan tashin hankali da har ila yau ya janyo kama mutane sama da ɗari shida. sai dai kuma wasu masu sharhi kan al'amuran kasar sun ce wannan sabuwar gwamnatin ce wadda ta yi alkawarin canja rayukan mutanen kasar bayan wahalhalun da aka sha fama da su a lokacin wa'adin mulkin shugaba robert mugabe A yau talata ne hukumomin kasar Afghanistan suka tabbatar da cewa kungiyar Taliban ta kai hare-hare jiya a wani sansanin soja da ke kusa da birnin Kabul inda mayakan suka kashe mutane akalla 36 suka kuma jikkata 58. An ba da jimlar mace-macen na farko a hukumance a cikin sa'o'i 20 bayan da aka kai hari a kan wani sansanin ba da horaswa da ke birnin Maidan Shar kimanin kilomita hamsin daga babban birnin kasar. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatan zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da aka yi. Wanda ya yi daidai da abin da shugaba Donald Trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in baka manda, wanda jam'iyyar Democrat suka ce wannan ba zai je ko ina ba. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.